Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu rarma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, FM Dalol da Niyya da tashar Mutave Afrik a kan mita 200.5 zangan FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu mu assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Tore ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a uku. yau ranar Juma'a ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar tara kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su bari mu fara da kanun labarai. To Abdulaziz an ci gaba da jan kara harbe-harben bandaga a babban birnin Somalia har zuwa yau Juma'a kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bandaga suka kai hare-haren bama-bamai har biyu a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin. Sudan ta kudu ta aiwatar da hukuncin kisa a kan mutane akalla bakwai a watan Fabrairun da ya gabata adadin da kungiyar Amnesty International ta ce ke nuna an kashe mutane da yawa a cikin shekarar 2018. Duk da cewa su ta lalace a Vietnam a cikin makon nan da alamun shugaban Amurka Donald Trump bai dauki wani abu da zafi ba akan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji abin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke cewa akan wannan zaɓe na 2019. a irin bayanin da shi mataimakin shugaban kasan ya kuma ɗan takarar jam'iyyar pdp ya nuna cewa akwai abubuwa da yawa da za a nuna ma kotu a jamhuriyar nijar kuma za ku shi cewa bayan taro na musamman da aka gudanar a birnin yamai a ranar litinin an cimma yarjejeniya tsakanin kasashen sahel da masu hannu da shuni to lallai kuma sai mu ce alhamdulillahi tunda mun kawo bukata wajen neman miliyar guda Bayan haka muna tafi da shirin Americana da Muhammadu Lalo ke haɗawa da kuma gabatarwa, amma duk sai bayan kun gama shi labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An ci gaba da jin ƙara harbe-harben bindiga a babban birnin Somaliya har zuwa yau Juma'a kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hare-haren bama-bamai har guda biyu a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Mogadishu da ke da yawan cunkoson jama'a. Jami'ai sun ce mutane akalla 20 aka kashe wasu su 40 kuma sun jakata a hare-haren bama-baman da kuma faɗa tsakanin 'yan bindiga da dakarun tsaro da aka yi. al kungiyar da ke da alaka da alka'ida ita ce ta ɗauki alhakin kai haram. Wani mai magana da yawon kungiyar ta Al-Shabab ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kungiyar ce ke da iko da otel ɗin maka almukarrama ya ƙara da cewa dakarun gwamnati sun yi ƙoƙarin shiga ginin har su uku amma suka hana su har yanzu suke da iko da otel ɗin a cewar abidiyas abu musab mai magana da yawon dakarun kungiyar al-shabab Sudan ta kudu ta aiwatar da hukuncin kisa akan mutane akalla bakwai a watan Fabrairun da ya gabata adadin da kungiyar Amnesty International ta ce ke nuna an kashe mutane da yawa a cikin shekarar 2018 a kasar da ke gabashin Afirka. Duka mutanen da aka kashe maza ne a cewa kungiyar ta kare haƙoƙin adama kuma uku daga cikinsu 'yan gida ɗaya ne. A wata sanarwa da kungiyar ta Amnesty ta fidda yau jama'a ta bayyana cewa a ɓoye aka aiwatar da hukuncin kisan kuma ba a sanar da iyalan mutanen ba abin da ake shirin yi sai dai kawai suka tsinci labarin an kashe 'yan uwansu. Kuma dama gashi tara ta Sudan ta kudu take kashe mutane. Saif Magango, mataimakin shugaban kungiyar Amnesty International a gabashin Afirka, ya ce hukumomin Sudan ta kudu ba sa mutunta 'yancin rayuwa ko kaɗan a yayin da suke ci gaba da yin buras akan cewa ƙasashen duniya sun fara kawas da hukuncin kisa. Duk da cewa tattaunawarsa ta lalace a Vietnam a cikin makon nan da alamun shugaban Amurka Donald Trump bai dauki wani abu da zafi ba a kan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tunda ya kira shi shugaban kwarai. A wata hira da Sean Hannity na gidan talabijin ɗin Fox News wanda ya yi da shi a birnin Hanoi da aka yada a talabijin a daren jiya Alhamis. Trump ya bayyana Kim a matsayin mutum mai tunani wanda kuma baka iya cewa ga inda zai dusa. Trump ya kuma faɗi cewa Kim na burge shi haka kuma shi ma Kim ɗin Trump na burge shi. Wasu mutane na cewa haba don me zai burge ka na ce masu don me ba zai burge ni ba a cewa Trump ya kuma ƙara da cewa su duka biyan suna samun fahimtar juna. An shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren otel ɗin Metropole an kuma shirya wani biki don sanya hannun da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su yi a wasu yarjejeniyoyi, amma kuma cikin gaggawa aka soke duka bukukuwan biyu kafin jiya Alhamis abin da ya kawo ƙarshen taron kolin na biyu tsakanin shugabannin manyan ƙasashen biyu ba tare da shiri ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan kungiyar Taliban sun kaddamar da wani hari da sanyin safiyar yau a akan wani babban sansanin soja da ke kudancin Afghanistan. Har sojoji akalla 25 suka mutu, mayakan sun kuma tafi da wasu sojoji da yawa. jami'an afghanistan da majiyoyin kungiyar taliban sun ce wasu 'yan bindiga dauke da manyan makamai sanye kuma da kayan soja ciki har da 'yan kunar bakin wake suka afka sansanin sharab da ke lardin helman inda kuma dakaran amurka ke zaune da farkon harin wani dan kunar bakin wake ya tada nakiyoyin da ke dankare a cikin motar da yake a bakin babbar kofar shiga wurin abinda ya ba sauran maharan damar shiga sansanin da ke da tsauraran matakan tsaro An ci gaba da gwabza fada har zuwa a zahar a yau din nan sai dai jami'an Afghanistan ba su tabbatar da cewa ko jami'an tsaro ne suka kashe tare da fatattakan maharan ba daga sansanin ko a'a saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ya kawo tsaiko. A wata sanarwa ofishin gwamnan lardin ya ce akalla mahara tara ciki har da 'yan kunar bakin wake guda uku dakaran Afghanistan suka kashe sai dai sanarwar ba ta yi karin bayani ba akan dakaran Afghanistan da aka kashe ko suka jakata. Wata kotu mai alkalai uku a birnin Argentina ta wanke tsohon shugaban kasar Carlos Menem daga zarge-zargen da aka yi mashi na cewa ya yi da a binciken harin da aka kai kan wata cibiyar Yahudawa a shekarar 1994. amma kuma kotun ta tabbatar da laifukan wasu mutane da yawa bisa zarge-zargen da ke da alaka da mummunan harin ta'addancin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 85 ya kuma jakata mutane akalla 300 lauyan da ke kara manem ya tabbatar da cewa kotu ta wanke tsohon shugaban amma wata kungiya ta soki hukuncin kotun tana nuna cewa gwamnatin manem na sane da cewa za a kai harin amma bata yi komi ba don ta dakatar da akuwa wannan harin gaida Maryam Dauda. To jama'a sai ku muna aikin gafara yau ranar Juma'a muke ɗaya ga watan Maris na shekarar dubu biyu da goma 2019. Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne daga Abuja, Najeriya, baya ga ayyana zaben shugaban kasa a matsayi zaɓe mafi muni da aka taɓa yi a Najeriya cikin shekaru 20. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fitar da alƙalumma da ta ce za ta kai kotu a sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a ranar 23 ga watan ga wannan wata. Wakilin murya Amurka Abuja, Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoto. A lokacin da yake wa manema labarai jawabi, Ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP, Umar Sani Dekat, ya ce jam'iyyar za ta shigar da ƙara kotu akan zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar 23 a bisa waɗannan dalilai. A irin bayanin da shi mataimakin shugaban ƙasa ya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP ya nuna cewa akwai abubuwa da yawa da za a nuna ma kotu domin kotu za ta gamsu ta tabbatar da cewa shi ne ya ci wannan zaɓe Abubuwan nan sun ƙunshi na farko yawan ƙuri'u da aka soke wanda sun tasan ma miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da yawan mutanen da aka cire su a rajista da ba su samu damar yin zaɓe ba wanda sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da kuma yawan mutanen da aka tantance su amma ba su yi zaɓe ba wajen su dubu ɗari bakwai da hamsin sannan kuma akwai kurakurai na lissafe-lissafe da aka yi misali a jihar ondo suna da dubu ɗari da arba'in da ɗaya ne an ba su dubu ɗari biyu da arba'in da ɗaya duk wa'annan musalce-musalcen suna nan da yawa wanda da dan allah in aka je kotu gaban kuliya to za a iya tabbatar da wannan amma shugaban karamar hukumar birnin tarayya amak adamu abdullahi kandido ya shiga ayarin masu kira ga ɗan takarar jam'iyyar pdp kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar da ya kai zuciya nesa domin ya kafa abin tarihi ya yi abin da ta bashi dama maimako ya hargitsa ƙasa a yi rikici ba a san inda za ta ga kaya ba ya ruga kotu doka ta ba shi dama ya je kotu wannan kuma shine civility wannan shine mataki na kware na dan siyasa ba zai warware wannan dama da 'yan najeriya suka tabbatar muhammadu buhari akan wani shugabancinsa ba saboda haka fata na shine tun da 'yan uwa manyan ƙasa suna kira a gare shi na ya tabbatar da cewa an samu zaman lafiya to ya ɗauki matakan da za a samu zaman lafiya na domin rashin samun zaman lafiya a ƙasar nan a yau zai zamanto mashi shi kansa muguwar tarihi da zai bar wa kansa a ƙasar nan saboda haka kila da ake masa yana da kyau ko ya amsa ko kuma ya rungumi kaddara zuwa kotu din a bi kafan kotu da ya sannu da sannu har a kai karshen ta bi izinin layi mun imanin cewa ko da an je kotun nan za a bi matakai ne na me ya kawo dalilan faduwarsa me ya kuma kawo dalilan muhammadu buhari ya ci zaɓe a ƙarshe kotu za ta gano gaskiya kuma al'umma za su san cewa lalle muhammadu buhari ya ci zaben su sahihiya kuma babu wani munamuna babu wani wuruwuru babu wani danniya ba a danna haƙƙin kowa ba abin na a bayyane yake suna da wakilansu a inda ake tattara wannan sakamako an bayyana kuma a idon wakilansu ne kowa ya amince cewa zaɓen nan gashi da ya kasance kuma alhamdulahi ɗuma sun hamdala. abin jira a gani shine tasirin waɗannan kiraye-kiraye a daidai lokacin da ake nazarin zaben shugaban ƙasan a gabanin na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da ake ganin su ne ke kusa da jama'a. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hagai da Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda taron masu hannu da shuni da ya gudana a wannan maka jamhuriyar ta Nijar domin tattara kudaden yaƙi da illolin canjin yanayi a yankin Sahel ya amince tallafa kudurin kasashen da wasu dubban miliyoyin sefa kafin nan da watanni shida. Masu zuwa saboda haka aka kafa kwamitin da zai bi diddigin wannan alkawali. Wakilin murya Amurka a yammai Sulaimu Barma ya aiko mana da karin bayani. kwanaki biyu aka shafe ana tafka muhawara da nufin ganar da wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa akan buƙatar samun haɗin kansu a yakin da ƙasashen yankin sahel ke shirin ƙaddamarwa da nufin magance illolin canjin yanayi a cewar ministan kare mahallin jamhuriyar nijar almustapha garba kwalliya ta biya kuɗin sabuli to lalle kuma sai mu ce alhamdulillahi tunda mun kawo bukata wajen neman miliyar guda da kashi 32 bisa dari kuma allah ya samu samu miliyar uku da kashi 41 sai mu ci alhamdulillah guri ta cika sai dai allah ya sa kuma a ci gaba da tsarin da aka yi don amfanin jama'a mu wa'anda suke fama da canjin yanayi da hamada rashin cike sharuɗan da aka gindaya a ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa na daga cikin dalilan da ke hana wa kasashe masu tasowa samun tallafin da aka alkawalta musu dalili kenan a wannan jikon aka kafa wani kwamitin da zai bi diddigin abubuwan da taron ya tsayar in ji kiritinau jami'in kungiyar kasashen renon faransa wato francophonie a wannan taron ga yadda na ga alamar da yadda aka da shi kamar sun ɗauki mataki da cewa ƙasa uku ita ce burkina faso da mali da shugabancin niger za su ɗauka matakai matuƙa yadda za a yi aje a taro wannan kuɗin shi ne suka ba da wata shidda a cikin nan wata shidda matsalar wani bi in masu kuɗi da suni suka ce ga abin da za mu bada wani bai ba su hidin matakan da ya kamata a bi a samu wannan kuɗin su kuma kasashen wani bai in suka ce ga kuɗin da muke so ba su da takardu cikakki na zuwa neman wa'annan kuɗaɗen don shi da wannan ƙasa uku aka ce musu za ku tabbatar da an yi takardun a cike na a tayi neman wa'annan kuɗaɗen kuma ma'aikatoci da daba kamar tamu mun ɗauki alƙalin cewa za mu kama ma wa'annan kasashen uku na su yi takardun cikakke. Yawaitar ayyukan ta'addanci da kwararar matasan yankin Sahel zuwa Cirani ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da ake alakantawa da canjin yanayi. Dalili kenan shugabannin kasashen yankin Sahel suka dage da neman mafita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule mune barama yanzu kuma bari mu kara leƙa a Najeriya inda a jihar Adamawa masana sun nuna bacin ransu na yadda a wasu wuraren ake amfani da addini ko kabilanci yayin zaɓuka kamar yadda ya faru a zaben shugaban ƙasa batun da suke gargaɗin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dr. Umar Duhu, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Arewa maso gabashin Najeriya, ya buƙaci 'yan siyasa da aka yi zuciya nesa musamman a wannan lokaci da ake fuskantar zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin a jihohi a gahirar da ya yi da wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz a jihar adamawa ku ne 'yan siyasa eh, menene illar siyasar addini a wani lokaci to na farko na so mutanen jihar adama da najeriya gaba daya su bambanta maganan addini da siyasa addini hanya ne na rahama wajen ubangiji wannan kuma siyasa harkar duniya ne da ake neman shugabanci da ita duk wanda ya kawo maganan addini cikin siyasa aka ja kai wannan zaɓe da ta wuce na wadda na shugaban kasar ta shuɗe wallahi wallahi ba su yi ma kanmu ba su ba mu kanmu adalci ba don menene addinin nan an yi shi ko ta wani bangare amma ya fi bayyana ga gefe daya wadda kuma ba ta yi kyau ba don kana zama da wanka kuna cin abinci kuna kwance gado daya kuna yawo tare sai siyasa ta kawo kai sai wannan sai ashe shi ba musulmi ba ne kuma shi ba krista ne to wannan abun ya yi mun zafi wadda kuma ni ina gani yana so ya kawo rashin eh, fahimtar juna tsakanin kai da wadda kuke mu'amala domin a addinance aka ce makwabcinka shine dan uwanka yau in makwabcinka ba musulmi bane kai musulmi sannan a ja irin wannan abun da wani ifiska za ku kalli juna saboda haka ni kira na ga mutanen eh, najeriya gaba daya mu dinga bambanta siyasa da addini siyasa kamar da na faɗa abu ne wadda ake nema don a samu shugabanci a mulkin mutane kuma dole da ka ci zaben nan fa ba ka bambanta tsakanin wane ne krista wane ne musulmi wane ne ma bai da addini duk al'umma naka ne don aka ce ka yi adalci kuma za ka rantsa akan cewa za ka yi adalci to wannan kaɗai ya kamata ya zama mutane ishara kuma a daina maganan addini janar muhammadu buhari ya yi kokari ba ta wasa ba in ka duba kamar ta wuraren mutanen arewacin adamawa da borno da yobe da har bauchi an zaben nan a inda ake kira inda aka ajiye masu gudun hijira amma yau mun koma gidajenmu menene kuma zai sa wani ya sake cewa shi mai girma janar buhari ne yake kawo maganan fada tsakanin makiya da manoma ai wannan abun ma ya kamata mutane su yi ma kansu kyawun lalle domin me ai wannan abun harkar siyasa ce kuma wannan abun ya dangana ga rashin adalcin shugabanninmu da suke nan kananan gundumominmu da sauransu idan akwai adalci ba za a samu wannan matsalar. ina A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai shirinmu na gaba Americana daga Mahmud Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. So we're going to confront the national security crisis on our. We're going to use every tool at our disposal. If that's not a national security, I don't know what is. It's not the Iran hostage crisis we faced in 1979. yadda ake ta cece kenan tun bayan da shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a kan iyakar ƙasar da mexico domin samun kudaden da zai gina katanga kan wannan batu za mu tattauna a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo siyasar washington ta fanjama cikin wani sabon babin kace na ce tun bayan da shugaba donald trump ya tsallake majalisar dokokin amurka ta hanyar ayyana dokar ta ɓaci akan iyakar ƙasar da mexico domin kalato kudaden da zai gina katangar da ya ce za ta hana kurarra bakin haure cikin amurka a wannan sabuwar takaddama har da bangaren shari'a wanda shi zai fayyace mai gaskiya da aka akasin haka kan wannan kacaniya da ta ƙici ta cinyewa shi dai shugaba trump ya ce wannan mataki da ya ɗauka ya zama mai dole ne saboda kamar yadda ya faɗa akwai bala'in da ke tunkara amurka a kan iyakarta muddin ba a gina katangar ba So we're going to confront the national security crisis on our Ya ce saboda haka za mu tunkari wannan matsalar tsaro a iyakanmu da ke kudanci domin muna fuskantar matsalar shigowa da muggan kwayoyi da gungun masu aikata manyan laifuka. kuma ba za mu lamunci haka ba. we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable. sai dai matakin na Trump ya harzika 'yan bangaren Democrat kamar yadda 'yan majalisar wakilai debbie wasman schultz ta nuna ta ce za mu yi amfani da duk abin da muke da shi domin ya kashi kan wannan iko da ya nuna wanda ba shi da hurumi a kundin tsarin mulki ita ma sanata tammy duckworth ga abin da ta faɗa shirin abc this week na gidan talabijin na abc Shugaban yana kokarin kwace karfin ikon da doka ta baiwa bangaren majalisar dokoki na kula da asusun kasa. Ai mu takwarori ne a gwamnatance. From the legislative branch, we are co-equal branches of government. Su ma wasu 'yan Republican ba basu a baya ba wajen cacakar matakin ayyana dokar ta bacin da shugaba Trump ya yi. A wata sanarwa da ya fitar, Sanata Tom Tillis ya ce yana ganin ba ayyana dokar ta ɓaci ba ne maslahar, sannan hakan zai fito da wani sabon salon siyasa. inda ta yiwu wani shugaban kasa dan bangaren democrat shi ma ya ce zai amfani da irin wannan mataki wajen aiwatar da wata manufa mai kaushi ta hanyar kaucewa majalisar dokokin sai dai wasu na ta ba matakin da trump ya dauka stephen palazzo dan majalisar wakilai ne a bangaren 'yan republican securing the american border stopping the criminal aliens the known people with known terrorist affiliations yace samar da tsaro a kan iyakar amurka ta hanyar dakile kwararra masu aikata manyan laifuka waɗanda ke da tarihin alaka da 'yan ta'adda da safarar ƙananan yara da ƙwayoyi idan ba a kira wannan tabbatar da tsaron ƙasa ba ban san me za a kira shi ba And the, and the, the criminal narcotics, the deadly narcotics that are coming across this, our porous border, if that's not a national security, I don't know what is. To a halin da ake ciki, a lokacin hada wannan shiri, kungiyoyi daban-daban na kalubalantar matakin na Trump a kotu. Ana kuma sa ran jihar California ma za ta bi sahu. A wata hira da yi a shirin ABC This Week na gidan talabijin na ABC, attorney general ɗin jihar ta california zabiya basira ya soki matakin ayyana dokar taɓacin da trump ya yi ya ce wannan ba irin lokacin da aka kawo harin 11 ga watan satumba ba ne ba kuma lokacin da iran ta yi garkuwa da wasu amurka ba ne a shekarar 1979 wasu masana shari'a na da yakinin cewa hujjar da fadar white house ta dogara da ita wajen ayyana dokar ta ɓaci ba za ta yi tasiri ba a kotu andrew boyle lauya ne a cibiyar tabbatar da adalci da ke nan amurka uh, uh, uh, akwai muhimmin sashi a kundin tsarin mulkinmu da ya nuna cewa majalisar dokoki ce ke da iko akan asusun ƙasar nan ita ke da iko kan me za a yi da abin da ba za a yi ba idan har shugaban kasa ya ce ya kasa samun goyon bayan majalisar dokoki wajen gina katanga ya zagaya ta baya ya yi gashin kansa hakan yana zagon ƙasa ga tsarin sa ido da ɓangarorin gwamnati ke yi wa junansu. Um, Sai dai duk da haka magoya bayan shugaba Trump su nuna ba sa jin koɗar. Jim Jordan ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Republican. So yeah, it's going to be a slow process. It's going to go to the courts. We understand that, but better to. Ice lallai za a ga jinkiri, za a je kotu. Mun fahimci haka, amma yana da muhimmanci a fara shari'ar. saboda da karshe mu samu mu kai ga gaci a maimakon a ce ba mu ma gwada ba baki ɗaya. A makon da ya gabata ne majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kaso domin bunƙasa tsaro a kan iyakar Amurkan ciki har da kaɗan daga cikin kudaden da Trump ya nema domin gina shinge ba katanga ba. masu aro da aka mu kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin michael bowman da julie lagos gresham ta haɗa shirin muhammadu lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a gaida Muhammadu Lalo har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogo mu anan yana cewa karfe goma da minti 24 wato karfe 4 da minti 24 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da haruna tela malam maduri a jihar jigawa inda suka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bamu dama da mu yi kira ga 'yan uwanmu matasa da ya kamata mu gudanar da murnar samun nasarar zaɓe a cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tsokana ko cin mutunci ba domin kaucewa jefa ƙasarmu cikin rikici zaman lafiya ya fi komai daɗi Ga kuma saƙonmu na gaba daga Alhaji Umar Forever Gashuwa inda shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. kiraye-kirayen da jigajigan wasu mutane a najeriya suke yi wa atiku abubakar ya rungumi kaddara kan sakamakon zaben shugaban ƙasar najeriya da ya gudana ya yi daidai sai kuma sako daga gali suraji faki shi kuma ya ce asalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ina taya shugaba baba buhari murnar samun nasarar lashe zaɓe da ya yi a ƙarshe ina taya shi da addu'a allah ya bashi ikon cika alƙawarin da ya ɗaukar wa al'ummar najeriya Ga kuma saƙo daga Shehu Kacalla shi kuma ya ce, salam voa hausa muna addu'ar shugaban kasa muhammadu buhari allah ya bashi ikon cika alkawarin da ya dauka game da cin hanci da rashawa to amin ga kuma sako na gaba daga sade sa'idu daura ita kuma ta ce fatan alheri gare ku voa hau haba magoyan bayan jam'iyyar pdp mai adawa cece ku ce da kuke akan zaben shugaba baba buhari tamkar naɗa tabarman kunya ne ganin yadda mu talakawan najeriya an bamu abin da muke so Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Bashir kansala mai tukunya bakin kasuwa darin daji a jihar Kebbi. Shi kuma ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka. Hakika sake lashe zaben shugaban ƙasar nigeria karo na biyu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi bai zo mana da mamaki ba domin mu al'ummar nigeria mun gamsu da yadda shugaba Muhammadu Buhari ke tafiyar da mulkin ƙasar nan. Allah ya taya baba Buhari riko to amin. To da a gaida Hadiza Kiyar yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. takaice an ci gaba da jin karar harbe-harben bindiga a babban birnin Somalia har zuwa yau Juma'a kwana ɗaya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hare-haren bama-bamai har guda biyu a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin Mogadishu da ke da yawan cunkoson jama'a. Jami'ai sun ce mutane akalla 20 aka kashe wasu su 40 kuma suka jikkata a hare-haren bama da kuma faɗa tsakanin 'yan bindiga da dakarun tsaro da aka yi. ƙungiyar al-shabab wadda ke da alaƙa da alka'ida ta ɗauki alhakin kai haram. Sudan ta kudu ta aiwatar da hukuncin kisa a kan mutane akalla bakwai a watan Fabrairun da ya gabata. Adadin da kungiyar Amnesty International ta ce ke nuna an kashe mutane da yawa a cikin shekarar 2018 a kasar da ke gabashin Afirka. Duka mutanen da aka kashe maza ne a cewa kungiyar ta kare haƙoƙin bil'adama kuma uku daga cikinsu 'yan gida ɗaya ne. A wata sanarwa da kungiyar ta Amnesty ta fidda yau jama'a ta bayyana cewa a ɓoye aka aiwatar da hukuncin kisan kuma ba a sanar da iyalan mutanen ba abin da ake shirin yi sai dai kawai suka tsinci labarin an kashe 'yan uwansu. Duk da cewa tattaunawarsu ta lalace a Vietnam a cikin makon nan da alamu shugaban amurka donald trump bai dauki wani abu da zafi ba akan shugaban koriya ta arewa kim jong-un tunda ya kira shi shugaban kwarai A wata hira da Sean Hannity na gidan talabijin ɗin Fox News da aka yi a birnin Hanoi, wadda aka kuma nuna a talabijin da daren jiya Alhamis. Trump ya bayyana Kim a matsayin mutum mai tunani wanda kuma baka iya cewa ga inda zai dusa. Trump ya kuma faɗi cewa Kim na burge shi haka shi kuma Kim ɗin Trump na burge shi. Wasu mutane na cewa haba don me zai burge ka na ce masa dan me ba zai burge ni ba a cewar trump ya kuma kara da cewa su duka biyan suna samun fahimtar juna an shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren hotel ɗin metropole an kuma shirya wani biki don sanya hannun da shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un za su yi a wasu yarjejeniyoyi amma kuma cikin gaggawa aka soke duka bukukuwan da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu bude layukan ku kira ku bayyana na ra'ayinku yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Teddy Abedi da ya haɗa shirin da ba da umarni sai injin namu can ne naku Abdulaziz Azri Toro ke cewa muni lafiya daga birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin yau da gobe shirin matasa.